إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ما شاء الله آه الله سبحانه وتعالى bayan allah madaukin sarki a karatunmu na jiya muna bayani dangane da jarraba da allah subhanahu ta'ala ya alkawari zai wa ainihin bayinsa allah ya alkawari zai jarrabawa ga bayinsa shi kuma allah madaukin sarki idan yi alkawari zai abu duk da allah ya ce zai yi to wannan abun baya zami matsala in dai daga wurin Allah ne Allah ya ce zai jarrabe ka akan wani abu to ba matsala bane ne ba matsala ba Allah yana iya jarraban ka idan ka ci jarrabawan in kai hakuri har ka ci jarrabawa to kuma Allah madaukakin sarki sai ya kuma inganta rayuwanka manzon Allah yake cewa Allah subhanahu wata'ala in ya jarabi bawa in yana son bawa to jarabarsa Allah yake yi Allah sai jarrabe sa da abin da yake so man yuridillahu bihi khairan yusabu minhu hmm. idan Allah yana son bawa da alkhairi sai Allah subhanahu wataala ya komi shi wani jarrabawa to shi yasa da Allah madaukakin sarki ce lallai zai jarrabi bayinsa ya su Allah yace zan jarrabi yunwa tsoro duk nau'in kayan abinci Allah subhanahu ta'ala ya hana masa albarka a wannan lokacin duka a gani shin za ku yi haƙuri ne ko ba za ku yi ba to Allah ya gaya mana wannan daga ƙarshe hatta jarraba ta hannun ta hanyar ɗaukar rayukan waɗansu masoyanku hmm. daga ƙarshe sai ke cewa ka yi bishara da masu haƙuri hmm. kenan a nan akwai darajar da masu haƙuri suke ɗauke da shi masu haƙuri suna samun nasara idan suka yi haƙuri a rayuwarsu kenan ba wai sai an miki wannan jarrabawan ba za ki haƙuri duk abin da kika samu naki jarrabawan to ki haƙuri za ki samu nasara kuma Allah zai yabe ki Allah kuma zai sanya albarka a rayuwarki to sannan ko muka yi bayani akan abin da ya shafi safa da marwa muka ce wasu duwatsu ne guda biyu wanda yana daga cikin wurare da Allah ya subhanahu ta'ala ya yi da abauta masa a kansu shi da tsaya a kai ka tsaya a kai ka kalli ɗakin ka'aba ka yi addu'a in ka tafi marwa ka hau ka kallo ɗakin ka'aba ka yi addu'a muka ce ɗaya kenan ka dawo safa biyu ka je murwa uku ka dawo safa hudu biyar shida bakwai ka fara a safa ka kare a murwa donan muka zai a karatun jiya shi Allah su mata Allah yake cewa innan na ya tumu na ma'anzar na albayi na wal huda min di ma bayyana hulun nasi fil kitabi sai hmm. ce ula'ika yal'anuhumullahu hmm. wa yal'anuhumul la'inuna Allah ya ce innal ladzina yaktumuna lalle waɗanda yaktumuna suke boye ilimi yaktumuna ma anzalna min albayyinati lalle waɗanda suke boye abinda muka saukar na shiryuwa na dalilai ka san ilimi kana da ilimi ka ki ka je ka karantar sai ka kafa sharuɗa da wahala da mutane ba za su iya ba ka ba da wani dokoki wanda zai kai wannan ilimin za a rasa shi to doka ne da Allah in kana da ilimi akan wani abu al'umma kuma suna da bukata ba wanda zai kan to ka ya zo maka wajibi a kanka ka je karanta amma idan aka ce masu ilimin suna da yawa sai kai aka ware aka ce ana bukatan kai ne ka zo ka koyar za ka yi da wasu abubuwanka to su kuma ɗaliban da za a koya musu <clears throat> sai su yi tsari to amma bugu da ƙare duk abin da yake na ilimi karka ɓoye shi domin ɓoye ilimi bala'i ne ɗan hmm. mas'ud eh, ko ma'azumin jabal ne ya manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya yi magana da shi ya nuna masa wasu abubuwa na ilimi ya karantar da shi Allah yana da haƙƙi akan bayi hmm. bayi ma suna da haƙƙi a wurin Allah subhanahu wata'ala to me haƙƙin Allah haƙƙin Allah shine ku bauta ma Allah kar ku yi wa Allah shirka banda tsafi banda kafirci sai mai hake mutane a wurin Allah hmm. idan suka bauta masa babu tsafi shi kuma hakkin su zai sa su aljanna to a wurin bayani da yake magana cewa idan mutum bai yi shirka ba har ya mutu zai shiga aljanna sai ce to gaya wa mutane hmm. mazalla ce kaka gaya musu hmm. kana faɗa musu yanzu za su fara dogaro akan aikinsu ba za su yi sauran ayyuka ba kowa sai zaman shi shi ka kawai ba zai ba kuma ka za samu damuwa ke to daga baya da mutuwa ya zo masa sai ya fada sai ce gudun kar wannan aiki ne aiki wannan ayan ce aiki a kansa mm. ya zai gaban Allah subhanahu wata'ala a tuhume sa me yasa ka koyi ilimi malaman ba suka ce a lokacin da manzo Allah ya ce kare faɗa lokacin ba bukata lokacin akida ba ta zauna ba ana fama ne mutane su shigo a su fanci addini balle kuma a gaya musu amma yanzu da akida ta zauna to babu matsala yana iya ya faɗa shi Allah ke ce innal lazina lallai wa'annan da yaktumuna suke boye hmm. ma anzalna irin abin da muka saukar min albayyinati na dalilai na hujjoji na ilimi walhuda da shiriwa min ba'adi bayan ma bayyana linnas mun bayyana shi fa mun fitar mun fara na'am mun fice a fara hmm. fil kitabi ko mun saukar a cikin littafi amma sai wannan ya boye saboda shi na ganin ba zai koyar da karatu a banza ba Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu irin wayannan sun da Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inuna kuma sunan da masu la'ana suke la'antar su mala'iku bayan Allah na gari da sauransu su haka duk abinda Allah su wata Allah ya hore maka da ilimi to babu gatan ka boye boyewa kan wani dalili ba za ka boye ba ka bayyana shi haka ka san abu a maka tambaya kan abu ba hikiman boye ilimi na'am ilimin sunan shi daban wani abu kuma sunan shi daban kunya kar kunya hana ka neman ilimi kar kunya hana ka yin bayani akan ilimi kar kunya hana ki tambaya akan ilimi manzo Allah yana wa matan Madina addu'a yace kunya baya hana su tambaya akan matsalar ilimi hmm. wata daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana tare da manzo Allah Wani ta zo sai tambaya Allah ya mata bari ba ta gane ba ya mata bari ba ta gane ba ya mata bari ba sai a ce za ta zuwa da gida ta ce zo mu je ga abin da yake nufi akwai kuma wata ana ganin ko ummu sulaimin ne ga ma'ana su mata abu talha ita ta tambaya a fadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah yana karantarwa sai ta ce a ya rasulullah yanzu ya mace ma na yin baki ta yi mafalki hauna bacci a jikinta mazalla ce kwarai kuwa idan haka bai faruwa ta ina ake samu kamanceceniya idan mata da miji suka haɗu ga irin wannan tambaya wasu su ji kunya mazalla ce matan madina ya musu addu'a ya ce kunya baya hana su baya kan addini da ka harkar addini ba harka ba ne na wasa ko harka na jin kunya ko harka ne na kaskanci a addini sunan shi addini sun gane ko saboda haka lokacin kika koye wani abu kika sani wani saboda ke kina jin nauyi kina jin kunya kin ki ga ma dalibai in yi kaza to wallahi za ki shiga wuta ba boye ilimi babu hikima wajen boye ilimi Allah ya ce lalle waɗanda suke boye ilimi da suka sani suka ki su bayyana wannan yana daga cikin sifan yahudu na'am oye gaskiya su ki su fitar su fada sai Allah ya ce mi wayal anuhumul la'inu illa allazina tabu tabu wa aslahu wa bayyanu fa وبينوا atubu أتوب na'am wa وأنا Allah الرحيم الله سبحانه وتعالى يتي wa'inda suka ɓoye ilimi da ba za a zarge su ba da sun yi amma sai wa'azi yi wa'azi sai suka ji illar ai ba ɓoye ilimi Talla ce to lazi da tabo sai wa'inda suka duba daga wancan ɓarnar. wa aslahu suka gyara ayyukansu bugu da ƙari wa bayyanu kuma suka je suka bayyana abin da suka ɓoyen nan na'am Allah ya ce a atubu alaihim to kaga wayannan kan hmm. ni zan yafe musu wayannan zan kafi tubansu na'am domin me wa ana tawwabur rahim ni ne mai karban tuba arrahim ko mai jin kai hmm. kenan idan an miki fatawa miki tambaya kika ɓoye to kika ji wa ziki ki bayyana haka in kin ga wani ilimi aka tura a wani group a whatsapp ba sai wani yaro ke ki da Allah kowa ya a'a ki tura ma wa yansu ma samu wannan ilimi dina daga cikin hanyar da ake samu ilimi to wani abu ma shedan da yake mai barna ne hatta wasu ɗaliban ilimi in wani da wani wani karatu ya samu wani ka'ida na ilimi ya ji ya iya wani ba zai koya wani ba hmm. sai ya fi son shi a ji ya fito daga bakinsa ne za a ce shi ya mene menene hadu a kasu? duk wanda za ka zo ka dina neman ya yi trending a ji shi ko'ina to ya zama wasa kuma kenan wallahi wasa kenan ba a ka karanta tarihin magabata wanda yau za ka ji koda mukabala ne za a ce maka wani ya ce ba ma wurin sahabai ba a ɗauko za ka ji a ce maka ayan haka mukatil ya fasara shi hmm. haka mujahid ya ce haka ibn jari haka wani a duba tafsirin ibn kasir haka ya ce kaza ba Allah ya lesa rayuwarsu ba haka suka yi ba haka suka yi bai da sun bawa ilimi ilimin zai gangaro har yau ana ambatonsu su a ce imam malik haka ya faɗa ko abu hanifa ko imamu ahmad ko imamu shafi'i kuma ya zama hujja hujja inda za ku san Allah ya sanya albarka a rayuwarsa a ce ga wata mukabala za a yi da 'yan ɗariƙa da 'yan izala tun da kusan dama abin da ake a Najeriya in ka bude ka ga wani ɗan izala na zafi to ina raji daga wata ɗariƙa killa in ka ɗan ɗariƙa ba yana yi mai ɗariƙa shi ba yana rabi ga ɗaya zala ne to a ce za a yi muƙabala a kan wani abu to kowa za ka ga yana ƙoƙarin cewa haka wani ya fassara ayan nan ga abin da muƙatil ya ce ga abin da wani wannan zai faɗa wannan zai faɗa me yasa haka Allah ya sanya albarka a wannan rayuwarsu ba su ɓoye ne to me yasa kuna kuke ɓoyewa yanzu ana neman shuhura wani sai saura wai ce a ba zai fada ba saboda ai bari dai an ji sai haddashi sai an zo sai su ka faɗa an ji sai mene sai ai nabil usman ya ce to yanzu sai mene za ka yi biza kenan ka tara sama ka zauna abu zai yi ba abu kawai zuciyarka domin Allah kawai ka da wani abu to shi Allah ya ce wa'anda suka san wani abu na ilimi magabata ka tarihin tarihinsu da su yi kuskure akan wani abu idan su sai suna komawa su gyara imam malik yana yin fatawa ya yi kuskure ya kuma gyara amma imam malik tambaya mutum ya tsefe kafa ya zo alwala ya ce a ba dora maka babu wani ɗalibi shi na ko ibn wahabin ne hmm. ya ce da na bari sai kowa ya watse kagan ladabi ke da tarbiyya kowa ya watse sai zai samu imam malik aliga fita mala wala ma da hadisi akwai hadisi ce akwai hadisi ce wala akwai hadisi karanta min ji ya karanta mishi tiriyan ta yi doba wa da illa annabi ya ce a tsefa kafa wallahi ya ce daga ranar ya je ma malik ya gyara fata wannan in zai faɗa sai ya ce daga wani daga wani ya sake sa alɗalibin za ciki ce annabi ya ce a zai tsefa kafa ta burjiya mai za ka yi to saboda haka masu ɓoye ilimi ba mutane kirki ba ne akwai tsinon Allah akai akwai tsinon mala'iku Allah ya ce amma waɗanda suka tuba da sun yi wannan sharrin sai suka tuba hmm. ɗaya kenan suka gyara aikinsu biyu kenan suka bayyana abin da suka ɓoye hmm. uku kenan to wannan ula'ika a tuba alaihim fa ula'ika a tuba alaihim wayannan kan Allah subhanahu wataala ya ce su kan ni zan karbi tubansu in ji Allah madaukakin sarki hmm. kuma wa ana tawwabur rahim ni mai karban tuba ne ar-rahim ko mai jin kai na'am innal ladina إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله الله والملائكة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبنجد سبحانه وتعالى يجي innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirce suka kangare wani iman Allah ya mutu. Allah ya maka nima ya baka ilimi sai kuma ilimin ka mai da shi wurin neman kuɗi ko tsibbu kake da shi kuwa ba za a karanta ba sai ka kafa wa ɗaliban duka mai tsanani ko kuma a za ka yi alfahari da ilimi a kai wani ne ana wani gunza ka kanka na zafi to lallai waɗanda suka kangare ma ni'ima da Allah madawakin sarki ya yi musu Allah ya musu ni'ima sai suka kangare wa matu suka yi suka ce har suka mutu hmm. a kan wannan ɗabi'a ɗin wahun kufarun suna nan a kan gararrun kafirai to ulaika alaihim la'ayatullahi Allah ya ce ruwan akwai la'anar Allah a kansu wal mala'ika akwai tsino mala'iku a kansu hmm. wannan su ajma'ina da sauran dukkan mutanen kirki duk la'an da suka yi la'ana na tafiya directly zuwa wajen su, an gane ko za ka ɓoye ilimi sai da kyau jama'a ɓoye ilimi kan gare mu neman Allah ne hmm. a turwa ka ce ka zai karantar da mutane to ka zai ka ɗora musu abin da ba sa iya yi karantarwa ka ce ka zai ka yi magabata suna tashi a kafa su yi tafiya su yi nisan duniya don neman ilimi ba shi sa aka sa aka rawaito wani hadisin da bai inganta ba a yin falala neman ilimi ba hmm. aka ce itlabul ilma walau sin wai ka je ka nemi ilimi ko da daga garin da kake ko zuwa birnin sin ne birnin sin can china kenan ba amma ya shi ba zai faɗa annabi ba faɗa magana saboda to yanzu misali in ka ce annabi ne faɗa wannan magana shi ilimi dai ilimin addini ke magana ko to shi kuma addinin nan na musulmai ne gaba daya kuma a birnin sinin akwai musulmai ko babu to kuma sai a garin sinnin sai wani ya sashi karanta hadisin to ina hikima a ciki <laughs> yanzu a ce ka je neman ilimi ko da a garin jiwo ne kuma kana jiwon? to ina hikima a ciki kana garin ne kuma to irin wannan magana irin wannan maganan ma ana ake gane ba ba larabcin annabi bane na'am maza Allah bai irin wannan larabcin da irin larabcin da akwai wani hadisi amma sai suka ƙara wani ba ciki hmm. shi ma sai kashe larabcin ba nan ne ba ne amma kila da yawan kuma kun ke sha haka ne haka ce eh, eh, talabar ilmu wajibu ne ko hmm. ala kulli muslimin wa muslima ya zai wani zama larabci mai kyau na ba larabci a ba ne ka ce kullu kuma ka sake zuwa da ka ce kullu ka mayyaza ala kulli muslimin wa muslimatin a ah, la la la sai da ka ce neman ilimi wajibi ala kulli musulmi to wannan ne hadisi ingantacce ibn Mada na jira rubuta wani hadisi wani hadisi ne ingantacce amma sa wa musulma da bai inganta ba in ka ga wannan wannan ruwayan karin da aka yi ya rushe hadisin amma wancan ka je ka tsaya kan wancan ala kulli kullu din ya dauki kowane bangare na mace musulma ne namiji musulmi ne Za ka na wace ta in daraja ta narke a karkashin wannan musulmi ne musulmi namiji musulmi na mace to saboda haka neman ilimi dole ne akan musulmi kuma kai ma ka je ka karanta da shi hmm. ka'ida ne domin da ana rawa ilimi ga baka samu ba sai Allah ya ce na fiha خالدين na لا يخفف يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله يتي خالدين فيها idan ma'ana waɗanda suka mutu kafirai suka kafirce suka mutu a kafirci Allah ya ce ya tsine musu la'ana Allah ya tabbata a kansu da mala'iku da bayan Allah na gari dawwama ne za su yi a cikin la'anan khalidina fiha Na'am. za su dawwama a cikin wannan azaban da la'anar la yi haffafu an humul azabu ba za a taɓa sauƙaƙa musu azaban ba wala hum yin ko za a saurara musu ba hmm. su ne wanda ka karanta a ƙarshen suratul balad jiya ko? na'am alaihim musa da ne ko alaihim narun wanda idan suka shiga wuta sa ukkula ko ina bai fita hayakin bai fita kuma wani sabo bai shiga saboda haka irin wannan azaban ke za su dawoma a ciki babu sauki ai ko daki za a ce ka shiga yau a kokulle kofa window sama ko'ina ina kukulle kamar a ce inda ake gasa biredin nan a saka a ciki wuta na ciki kama kana ciki wani abu bai fita ce ka san kana cikin bala'i to irin wannan azabin Allah ya kiyaye wa ilahukum wa ilahukum ilahun wahid na'am la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ilahukum abun bautanku na'am ilahun wahidun shine Allah guda daya hmm. shine abun bauta guda daya la ilaha illa huwa rahmanir rahim babu abin bauta na gaske na cancanta na gaskiya illa face huwa shi Allah Allahu kenan na'am kuma shine kuma ar-rahmanu kuma shine arrahimu hmm. Allahu akbar duk wannan sunan na ne nawa na Allah subhanahu wata'ala shine Allahu shine arrahmanu shine kuma arrahimu shine almaliku tare da haka inda ya ce Allahu a bangaren wurin bauta to kuma anan zaka ta. Hmm. in ka zo ka ce Allahu akbar Allahu akbar ba daman ka zo ka canza ar-rahmanu akbar rahmanu akbar ar-rahimu akbar wallahi babu na'am wannan shi kaidan ilimi ba lokacin manzo Allah ya zo ya koya mana sahabi wani karatu na kaman raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan ne ko rasula nabiya kaga kalmar annabi da marfar bai na huma lakin arrasul eh, manzo eh, wanda Allah ya turo shi da kaza ko yake akwai wani karatun da ake a ce akwai bamba tsakanin annabi da da manzo ko tsawa ba haka ne. bane malama akida na tabbas suka ce abu dai ne abu dai ne a ce wai a'a annabi eh, illa kawai matsayin da aka bambanta amma ka zo ka ce misali manzo shi ne wanda Allah ya bashi sako kuma umurce shi in ba yi mani ba a yaƙi ya yaƙi shi kuma annabi an ba shi sabo ko iyalansa ba ce karanta da shi ba to wani irin magana ne wannan amma kai ta ce ka kuma mai iyalan karatu kuma kai kana zaune kuma kai ka dan koyi dan kawai da Allah ran ce ba kuma mata kuma ka shiga wata kuma an ce ka annabi kuwa makatun shi kaga wannan karatun ba daidai bane to haka dawainiya da aka dora abinda malaman sunna suka faɗa ar-rasulu ne wanda aka ba shi sabon sako hmm. annabi kuma zai zo sai jingina sai amfani da wani littafin annabin da zai same shi abin da suka faɗa ke saboda haka abin bautan nan guda da shi ne Allah inda Allah ya ce a karatu aka sa Allahu to ka sa Allahu a wuri hmm. shi ya sa shi ɗan da ya alkawari ba zai bar mutane ba zai zo musu ta sama ta ƙasa hmm. ta kowane bangare alama kana ya tuna ayan ko ayoyin thumma la'atiyannahum min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wannan shine ne fafin da shi ne fada gaba Allah zai zo ta dama hagu sama ƙasa ina ina ina duk zai zo mutum ba wai zuwan gaskiya ba ne zai zo toshe ka ne ana ka aiki kirki to shedan da ya zo ma wa'ansu ai a ƙasar nan kunji shedan da ya taɓa fito da wani karatun tsiya a amerika aka samu wata mata ta limanci na juma'a da gele da riga da wando ta za ta yi a kai maza a haraɗi da maza da mata suna cikin su a baya wai kuma wai professor islamic student kai anya wani yin karatu ne wannan to amma ba matsala ne, inda ya syllabus din na wurin ne da suka amfani da shi dama irin tsarin suke nan. su kurkuta abubuwa kuma su dasa shi a zuciyar mai nan shi yasa dole ma 'ya'yanku suna makaranta ku duka sa ido a kansu musamman yara yan suna body school yaran ki za akwai a mata tsaya yawo a tube daga ɗas je wanka daga hostel wai ai dukansu mata ne sai ga sun tuttube sun tuttube sun tafi ban gida za su yi wanka yi dukansu mata ne kuma annabi muhammad yake duk wanda ya kalli al'awar wani allah ya tsine mishi kun ga ki ya je gida za ta je ta dawo da tsinuwa inda hali in ki sa ranki a makaranta ki daure ki dinga ba ta kuɗi ta dawo gida kuma ki dinga da mata da addu'a kullum za ta fita ta yi azuka kullum ta in ta yi tafi fatta ta ko kanta ya kai saman son ta yarki ne ta yi azuka azuka din nan yana da amfani yana hana bu da yawa an gaya mu. haka shi ɗaya koyi da wannan karatun tsiyar kawai sai ga ta aka dauke a wani ɗaki fa maza da mata wani da jim jeans ba a ramma da shirt ina tsaye kusa da mata na mace wai wai wai wai wai addini wai mai sauki ne ya zai addini zama ta wannan ya kuskure ne kuma ta sa wai ta yi sallah ko fati ba ta yi karantawa ba shi ɗaya wannan karatu sannan shi ɗaya sake turo ma wani suke da dukkan ganshi da yare suke karatu a sallah mm. da yaren nan daga Allahu akbar Allah tun daga ikama har ta Fatiya. ba inda manzo Allah ya karanta da wannan akwai abin da manzo Allah ya karantar in baka ya karanta suratul fatiha akwai tazbihi da manzo Allah ya karanta kai na'am addini abun wasa ne Allah wasa ne fallahu fa huwa al-haqq hmm. abin da fa Allah ya faɗa fa shine fa tabbas saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ubangiji ilahukum wa ilahukum ilahun wahid hmm. la ilaha illa huwa abun bauta ɗaya ne babu abun bauta Fashe hmm. shi hmm. karki ce haka sai ki ce babu abun bauta na gaskiya da cancanta na tabbas Fashe Allah domin duk in ki ce ba abun bauta sai shi sai a yahuda sana akwai masu abin bautar sai wasu na bautar dan bebi to ce abin bauta ka ana bautar su amma na ƙarya ne ki ce na gaskiya da cancanta to shine Allah shi kadai shine huwa rahmanu mai rahama arrahimu mai jinkai na'am إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسماء والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبنجي سبحانه وتعالى يجي إن في خلق السماوات والأرض للي أتكن cikin سَمَّيْ da ƙasa al'ar mufradi ne ardiyin shine jam'i na'am amma labi bai fi ambaton haka ba lalle cikin halittar sammai da abinda kuma halittar ƙasai waktilafin laili na'am wannan har da yanayin sassabawan dare da yini walfulkin lati ta jiri Filbahari, da yadda za ka ga kwale-kwale ko jirgin ruwa ke tafiya a kan teku hmm. bimayen fa'un ya je ɗibo abun da zai amfani mutane wa ma an zalallahu minas sama'i da abin da Allah ya saukar na ruwa daga sama shi ne minas sama'i min ma'in hmm. na ruwa fa'ahya bihil arba kuma ya raya ƙasa da shi ba da mautiha bayan ƙasan ta mutu wa baffa fiha min kulli da ba sannan kuma Allah da yadda kuma Allah ya watsa dabbobi halittu na mutum da sauran dabbobi a kan ƙasa wa tasrifin riya da yadda Allah yake tasrif kai ka wani iska hmm. Wa sahabi da girgije al wanda suke kai kawo aka hore su bayin sama'i tsakanin sama wal ardi da ƙasa wayanna ababa da Allah ya lissafa hmm. sai ce la ayatin akwai aya akwai izna liqaumi yaakiluna ga mutane masu tunani na farko ka kalli halittar sama babu wani abin da ya tokar sama a saman nan da kake gani kawai kana kallon sama ne hmm. yadda kake neman abinci a ƙasa to wasu nan kuma a saman suke neman abinci me yake tafiyan nan ba jirgi ba ne to wannan aya ne ku ga min wani abu ne rike shi ma'aikatan jirgin hanyar abincin su kenan in babu wannan din karatun suka ya zama bai da amfani duk a sama ne akwai masu rayuwa a sama akwai ababa da Allah yake saukarwa <clears throat> mai amfani yau in Allah ya rike ruwansa to bala'i zai sauki zai sa mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga ƙasa ku kalli ƙasa 'yan uwa za ka ɗauki masara yadda Allah yake nuna miki shi Allah ne yanzu yarinya ƙarama, yaro ka ɗan ƙarami. ɗauki ƙwadago ɗaya na masara ka gasa ka ba shi zai cinye in ka same ci zai cin biyar to ɗauki biyar ɗin nan ki je wani fili ki dasa shi ki shuka shi ruwa ya sauka sai ya ciyar da gidan ba na kwaɗe ko bi ko ku ba wasu san Allah ne Allah Allah ne an gane Allahu akabar o ba ku ce Allahu akabar ko kenan Allah ya ga dama sai abin da yake so Allah na yi muku aya a gaba a hannunku ba ku ba. Hmm. sannan gayi ne dare na zuwa yanzu dare na zuwa sai ka ga zuciyanka abin da yake bukata ka koma gida ka nazu kana Allah Allah a koma amma wannan waya wani lafiya ce wallahi ga dare ya min gashi an cika hanyar yau akwai holdom yau akwai ina Allah Allah tunani gajiya ya ci abinci ya dawo wanka ya kwanta dare yayi gari na wayewa karfin ka ya dawo kana son kuma ka fita ne hmm. ku ganda Allah yake dare na yi zuciyanka koma gida Allah ya kuma maka da shi dole gari na waya ka kuma Allah Allah ka fita kuma Allah ya maka nawa ka biya shi ga teku ka duba katon jirgi zai shatan abincinku da al'umma su rayu da shi idan yau misali aka ce ana fari Allah ya kiyaye ko ana tsayanin tsadar abinci sai aka ce ai ya turo kago kaza za ka ga jirgin ruwa wanda zai ɗauki trela-trela ba adadi ila أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم duk wannan yana cikin ni'imomi ne na Allah na ababen hawa wanda suke sarrafa kayayyakinku su kinkimo su kai inda ba za ku yi ɗauka sai a cikin wahala hmm. sun haka ni'ima da Allah ya yi muku a jirgin ruwa za a ɗauko abin da zai amfani al'umma ya tsallake amma kai ɗan ɗan fi da kai don Allah ka ɗan tsalle ka faɗa ruwa kai tafiya mu gani sai ka nutse ka mutu kenan amma jirgin da ya yi kusan angon nan ni na ga jirgin a na ga irin wannan jirgin a delta state garin safale na ga wannan jirgin kuma suka sa muka shiga suka ba mu riga amma mun shiga da wata ne alarama ba zan ga muka sonanta ba wallahi tana ganin jiri ta yi yarda ta ko'ina kashe ni wani soja ne suka za da ita zo nan gaban fata sonanta tana ganin jiwa ya eh, ta tana ta zo jiwa eh ta ki shigan jirgi wallahi wani katon jirgi ne ba abin da yake cikin jirgin nan sai bindigogi sama da ƙasa abin da suka ce mana wannan jirgin yana daga jirgin da aka yi yaƙi na duniya na biyu da shi wallahi na na garin safal na rantsa tsarin ma za ka tsammaci gari ne na najeriya ne ina nan a wurin da ya je ka san su jirgin yanayin da kai da komowa eh. na mai nan kuma jirgin ɗaɗɗaure shi ake fa babu ai jirgin ruwa na zuwa za ka gani da ake kamana yake ɗaɗɗaure shi ake yana da ƙarfi ai yanzu sai zo ya sace haifar da wani matsala duk wannan fa yana cikin wani abu ne fa da Allah subhanahu wataala ya shi wazi fa akan wallahi wazi ne abu gari kuma ya sa karwa ya tafiya kuma fa irin wannan jirgin ma still akwai kifi fa wanda kuma suna tsoron kasuwa da jirgi <laughs> eh warai kuwa sai ya fasa jirgi kuma bawan Allah ne fa kifin a aran ma kifi da ya haɗe ku kifi yaje je ya kuskure ya haɗe annabi ya je ya haɗe annabin Allah ai tumbin shi ya rikice ai yana buɗe baki annabi ya shiga aka ce ina ai wani babin cin kabarin kai ne annabi na ce la ilaha illa anta annabi yunus na'am فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله سبحانه وتعالى لوكتشن ده النبي الله النبي يونس ya wa'azi mutanensa suka kibi shi kuma ya fushi kusan fushi da halitta ne hmm. don duk annaba na bugi suke yi wallahi fushi suke yi daga cikin wanda ba su hafi akwai su annabi isa hmm. amma billahi lalzi kai ma annabi musa ba daidai ba zai mare ka shi haka yake don shi ma da fushi sai annabi muhammad shi ma bai da fushi in ka ka cuci manzon Allah sai barka kai ta cutan shi kai ta cutar shi ya rasulullah ba ni zai baka ba ni zai baka ba ni haka abubakar gumi Allah ya ji kai shi wallahi malaman suka ce abubakar gumi ai kun ga in ana ba shi kaya yanzu a ranma ma wacce aliga mata malam wallahi na zo ta cingo in ya ga riga da ce wallahi ya yi kyau da ni wallahi malam riga na da kyau sai cire riga ya yi kama karshe to amma su haka su a ma kuke yi malaman arama kaga malamai <laughs> su ba su yi ko ba ka ba za ka ka samu kudu ka sai riga wani zai ce ka ba shi to sai ka ce ya haƙuri in Allah ya kawo kudu ta ba shi ko ba ka ba don kagan su yadda suke sai a hankali Allah ya ji kansu annabin Allah ya dewa wa'azi ya cika da fushi ya ce za a yi azaba suka ce to za mu ga azaban da zai zo kuwa azaba kuma yake zuwa Tun da ba haka Allah yake yin tsayin shi ba ya gudu suka bi sai da ya shiga jirgi yana shigan jirgi fasin da so ga jigina ta walwa ita kanta jigin Allah ba ta umarni ka ta dauke shi jigina ta kifar da su to al'adan garin in dai jigina haka sai a ce a a yi bincike akwai mai laifi dai gudu ta dauki mutum daya bayan daya na zallakewa da shi ana zuwa kan annabi Yunus ga jigina wal wal suka ce oke ashe kai ne kawai suka tura kan sarafi a teku ke kuma kifi kika yi kuskure kika yi kuskuren abinci ta bude baki ta haɗe shi shi kuma yana ji sha cikin kifi sai ya saki bob la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin sai tumbin cikin kifi ya rikice tana jin tumbin ta zai fashe ai tuni ta fita ta yi aman sha baki teku saboda haka tasbihi kenan da azkar kana shigan matsala ka nemi Allah ba ruwanka da wani kato ba wani shehu ba wani kato Allah kawai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu duk me yawaita karanta wannan a majalis kana gama sallah a karanta da ikon Allah in wannan abin ka da shiri wallahi sai kowa musa wannan shine ka'ida to ku duba teku duk girman jirgi yana tsoron haduwa da wani kifi don kifi kawai sai fasata fas ta ga muku ka san kuwa Allah Allah ne ah, Allah Allah ne to saboda haka akwai wa'azi a ciki wa ma anzalallahu minas sama'i da abinda Allah ya saukar min ma'in ruwa daga sama Allah yana saukar da ruwa ce shayar ya bada arziki ga wanda ya so wannan ruwa ya amfane shi mm. hadisi ya tabbata manzo Allah ya bada labarin wani bawan Allah wani bawan Allah yana gona a lokacin banu Isra'il wani bawan Allah yana gona ana ruwa sai ga ruwa na shige ta gonansa yana ta gangarawa sai yana jima kunninsa kamar magana daga sama aski hadikatu fulan aski hadikatu fulan ba wai aski na kai fa asuku ya ake nufi ku je shayar da gonan wani je ku shayar da gonan wani je ku shayar da gonan wani da ya ji haka sai ya dinga bin ruwan na ya dinga bin ruwa ya dinga bin ruwa ya dinga bin ruwa har san da ya tafi wani gona da ruwan ke ta taruwa ruwan taruwa sai zo ya sallama ya tabbe shi da Allah me kake yi ga abin da zai sai Allahu akbar sai to ka gonan nan a duk lokacin da gonan nan shuki yayi abinci yayi nakan kasa jira uku daya in ije ma iyalai na don sunan nan haƙi nan bawa daya in ba mafakirai talakawa mabukata su masu amfana bangare daya in sake dawo in sake shuka shi to kun ga yadda yake yin wannan abun yadda ke kula da al'umma da kuma family dinsa sai shi kuma Allah yana kula da shi na'am di mu ka kula da wani Allah zai kula da kai wannan kaida ta Allah ce to kun ga amfani daga ci amfanin ruwan sama bayan nan kuma shi ruwan sama na zuwa duk inda kasa ya bushe ya giftar da shuki zai danye kuma zai fitar shi sa ga manoma na jin dadin an kai ruwa kowa na murna mm. sannan in an rasa ruwa yanda za ku san Allah Allah ne kai ni da kunni na ba labarin aka bani ba yara ne kuma ni a gida na ya faru kana na yaran suke wasa mu aika ne a sayo mana ruwa na irin masu truck din nan ba a samu ba suna ta ta muku su ce muku kaza da zaran ba wuta an dinga samun wannan matsalan kenan ce muku dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar dubu biyu dubu kaza kawai kuma ba samu masu kabilai kawai sai Allah ya zo da ruwa Allah na zuwa da ruwa tsakanin ko awa ɗaya zuwa awa ɗaya da rabi sai ko ina ya sami ruwa kowa ya sami ruwa gari ko ina da ko ina sai na ji yara ƙananan suna suna ce eh ga Allah ya yi ruwa kaga da wannan mana rigima ya ji kaura kaga Allah kai ko ruwa ko ina kowa ya samu ai sai ɗaya ta ce ai na je ma gida kaza na ga su ma sun samu ruwa to in ba yaro ba za a yi ruwa wani ba za a yi bane wasu samu ruwa wani wata ma ta ce ai na ga masu wani sun ɗiba sun ija ɗaki kaga wani na mana rigima yake zuwa daga gashi Allah ya bamu ruwa da yawa nashi ma yake bai cika mana kaza gashi wannan ko ina ya cika yara suna magana wanda akwai wa'azi a ciki na'am in ba Allah ba waye zai iya yin ruwa yanzu ya ba garin nan gaba ɗaya kai ko ina ce ba su kefi su jos ina a lokaci ɗaya kuma kowa ya amfani da shi ga yi wani bota ya isa ta yi wannan babu har kwari da ke ramin samun su yi murna kuma ciyawa shi ma ya fito miki a kofan ɗakin ki da baki so ba ke kuma ki balle ki kankare shi kwari su bi miki jikin ɗaki bayan su ma saboda ruwan ne suka fito ni'iman Allah ke nan fa Shi ne, a wa ma an anzalallahu minas sama'i mimma sannan ce fa'aha ya bihi al'arda ba da mauti ha ƙasar take kunci da ta mutu saboda ba za ta iya amfana da komai kwayan shuka ba zai zuwa sai Allah ya rayar da ita da al'umma da Allah ya zuba kan ƙasa na dabbobi da yadda iska yake kai kawo tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce duka ayoyi ne amma gawa ga masu hankali waɗanda suka san ya kamata to ina ga insha Allah ta'ala a tafsiri zamu ɗan dakata anan illa mu dan tunatar da ƴan uwanmu wani abubuwa na wannan goma dinnan na ƙarshe da muka shigo kamar yadda muka sani cewa wannan wata na ramadana a ɓangare ne guda biyu akwai goman farko akwai kuma goma na biyu akwai kuma goman ƙarshe goma na uku to mun shigo wannan goma na ƙarshe wanda shi wannan goma na ƙarshe ana buƙatar mutum musulmi ya zamanto ya ja ɗammara wajen yin ibada ka ja ɗammara wajen yin ibada abin da da ba ka yi shi ba to yanzu ana buƙatar ka yi shi idan kana sako-sako yanzu ana buƙatar ka ja ɗammara a goman ƙarshe na watan ramadana yana da falala matuƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa idan goma na ƙarshe ya zo yakan ja ɗan mara sosai hatta ma kusan iyalansa baya kusantansu mazalla yakan tafiya tare a masallaci shine itikafi yanzu izan mai gidan ke miki izini da ke da shi ke za ku je itikafi ku shiga masallaci shi kenan sai ku duba wani masallaci a area ɗinku kawai malamanmu suka ce ka masallacin da ake yin juma'a saboda ana so ka shiga ne eh, kama ce goma na ƙarshe ya zo ka yi kwamfili wannan kwanukan a nan masallaci din to ga juma'a zai same ka da sun da alhamdulillah da yawan masallatanmu akwai wurare da eh, da mata suke zama to ba laifi ba ne to saboda haka a goman karshe ana son mutu ja dan mara domin abu na ɗaya, daga cikin falalan goman karshe a cikin su ne ake samun lailatul qadari kuma kusa lailatul qadari wanda kullum muna faɗa wanda Allah madaukakin sarki ke cewa lailatul qadari خير min ألف شهر inna أنزلناه fi ليلة qadri وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله سبحانه وتعالى yake cewa ah inna anzalnahu fi lailatul qadri lallai mu ne muka saukar da shi kun ga alqur'ani kenan na'am a cikin wani dare mai albarka shine lailatul qadr dare mai albarka wa ma adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai wannan dare na lailatul qadr yace lailatul qadr khairun min alf shahr dare ne wanda alherin sa da albarkar sa to fa ya fi dare dubu albarka a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka ibada a wannan dare ta fi ibadar shekaru kusan 83 ko abu makamancin haka annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ƙara kokari sosai kamar yadda aka ruwaito hadisi daga aisha take cewa idan manzo Allah ya shiga goman karshe to yakan ja dan mara ya tashi yana raya dare da ibada kuma yana tayar da iyalansa ma'ana yana ƙara himma wurin ibada sannan har wa yau akwai yin itikafi kamar da muka yi bayani a goman ƙarshe sannan har wa yau a goman ƙarshe lokaci ne mai daraja lokaci ne na karɓan addu'a kamar yadda shi gaba ɗayan watan ma daga shiganta har zuwa ƙarewanta shi sa ke kiranta da suna shaharar du'a shi sa ana son yawaita istighfari da tuba musulmi ya yawaita istighfari neman gafara wurin Allah subhanahu ta'ala da addu'a da sallan dare shine irin su tahajjud qiyamul layli qiyam ramadan duk shine da kuma karanta alkur'ani mai girma kamar yadda kuka dazo wacce nan malama take cewa da yin tadabburi da alkur'ani a yawaita karantawa to har shine akwai ruwayan hadisi da ake cewa mafi kyawun addu'a a lokacin da 'yan mutum ya ji ya dace <coughs> da mazala ya koyar a wannan daren lalatul kadar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afuwa fa'fu anni zo da wannan sigan kuma na iya ce fa'fu anna amma shi galibin addu'a an fi son karfarin back to you yourself ma'ana kowa ka yi rika makarsa kamar kana neman ka ci Allah ya bani aljannatul firdaus ba ka ci Allah ya ba mu aljannatul firdaus kowa sai shi ma ya faɗa domin fage ne na rige-rige kamar sallah ne a masallaci sahun gaba Ka sa akwai abin da mutane suke da sun ganka da gemu kana dan ustaz mai dan wa'azi to ko late ka zo masallaci gana sha akar makalla bismillah ana baka gaba to karka ce a an gane gaba kawai za ka yi abinka amma ba ka ba ka sayan da za ka kafa a gaban dan mas'ud abdullahi dan masu'ud in ya zo masallaci late abinda ya dabara yake yi idan ya zo late sai ɗaure ido sai kalli sahun gaba sai kalli wani wanda bai da hula sai ce fita kuma ba sai tsaya a wurin ya fa kore shi ne fa dabara ne fa ba wai suna ne sa hula fa ku gane ko limami bai sa hula ba ya lansa ya sallah amma irin wuraren mu nan da aka dauki hula kamar addini in aka ga liman ranar idi bai zo da hula ba za a ce kai wala wani zai ce arni ne <laughs> akwai ababa wanda al'adanmu ya sa an ga kamar addini ne zo sali bola ce kaga mutum muna da mun ga mutum na bola sai mu ce arni mm. ai na ga shi a bola sai arni ne kuma sai ka kana karatu a dinsa ce maka ga inda annabi ya bola zai sai da ce maka to a ina ne kamata a yi kuma ina ne bai kamata a yi ba kuma dole ka yi karatu za a ga hadisai guda biyu ɗaya ruwan aisha ta ce duk wanda ya ce maka manzalla ya bola zai karya ne kada gasa tashi za ka zo kuma hadisin ku zai fahimci ya ga manzalla ya bola zai har yi mika mishi ba kuma dukkan gantattun hadisai ne to ya za ka haɗa hadisan sai a ce maka labarin aisha ba da labarin gida ne abin ta gana gida don suna wanka da manzon Allah ban gida ta ke kin taba wanka da ke da mijinki a ban gida ta yi ba ku yi amma annabi na yi saboda an kawar babban hadisai da ba su inganta ba wai wai duwan da ya kalli al'awar matansa ko ta kalli mai ta wai wai za ta makance wa ya faɗa ƙarya ne ba inda annabi faɗa wannan ba inda annabi faɗa wannan a ma addini adalci aisha ta ce tana kallon manzon Allah suna wanka kamar yadda take kallon rana ko wata haka ko manzon Allah ne ya ce karka kuskura wani ga al'auranka sai mutum biyu daga matanka sai ku yanganka da kai sa ta da ita su ne kare annabi ce su ga al'auranka to saboda haka za ka yi addu'a a wannan an dace saboda haka a yawaita karatun alkur'ani a yawaita sallah a yawaita kyawun ɗabi'u da magana mai karamci wanda Allah su wata lai ba shi dama mijin ke baki izini ku gane ana samun problem da mata tarawihi sallan nafila domin malamai suka tattauna lokacin muzalla ce mace su je masallaci yana magana sallan farali ne to na tarawih nafila tahajjudi sai mutum ke ce a'a ki zaki ya gida to ki zaki bi umurni an gane ko ki zaki bi umurni mijin a nan karki ta ai da hadisi a wancan sa ce da ke sallan farali ne sallan farali ne kika ce a za Allah asar magariba zaki a masallaci to wannan matsala ya rage na kwamitin masallaci su nemi inda mata su tsaya a baya don mace tsaya a baya ne mace ba ta haɗa saboda namiji a baya annabi ce mafi alherin sahu maza na gawa mata na baya shi ne Allah ya faɗa idan mai genke gani cewa ah, za ku yi ke da shi a gina to ya duka suna ne ni ce a yau za mu yi shardu za mu yi yau timetable namu za mu yi karatu da ke zan kwa mai an Qur'ani ina yi kina yi kamar da malaika Jibril suke da manzo Allah wata azumi kan zuwa ya same shi ya tadarasa fil na ji malama shi ta fara ka da statement suna yin mudarasa yana yin karatu shi ma sai yayi ya halasta kai wannan wata azumi sannan ke ka sa ta ce to yau larabci zan koya miki gobe za mu yi nafila da ke za mu yi rako'o'i kaza jibi za mu yi kaza gata wa'annan ranaku goman ku sanya shi duka a irin wannan abun to babu wani laifi a ciki sau shi addini ana yin shirin da annabi ya faɗa saboda haka insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure to wannan ajizanci ne daga wajenmu a mu na dalibai, kuma ƙananan dalibai, masu neman ilimi Allah madaukakin sarki muke rogo da ya gafarta mana akwai tambayi ko na'am to bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wata ne ke tambaya wani na'am na ba ta shine wai mijinsa ne yace idan za su fita su dinga sanar da shi to wai yau za su fita sun kira shi bai dauki waya ba sai kuma daga baya zai kira bayan ya kira ya fahimci cewa ba ta nan sai yake ce musu wai shi bai yafe ba kuma mara'iku tana tsini musu to shi ne suke tambaya nan wai tana da laifi ai magana zai fada musu shine gaskiya ai ya riga ya ba ku abun nan ai in za ku fita ku nemi izinin sa ba ku same shi sai ku hakura sai kun same shi wannan abu ne mai sauki yayi amma tabbas mace ta babu izinin mijinta wallahi Allah ya ne mata malakun rafi wannan shi na abin da ya zo cikin hadisi amma ku je ku roƙe shi ya fiye muku fata a daina wasa da wannan kalma wallahi na lalata rayuwar dan adam an gane ku a je a roƙi miji ya fi ya fi ku same shi abu to ai ba laifin shi laifin waya ne dama waya sha hada faɗa a yi ba haka aka ce wani yaro ya ja ki waya wayan baban shi ya yi kira sai ya ji aka she not reachable idan ba yau addalin ka za ka yanto wace mata suke nan kuma da yake shedan shedan ne da ya sa mace ne ke magana ba maza ba ne ta kwamfuta sai daga magana da mai mace yaro ya je ya samu ya kira maman shi cewa ya ga wata anti daban tana wai maman shi baban shi na kira haka idan musu matsala aure mutu tun da haka za a gano daga baya shi matsala ne na abin nan kun ga waya nan zai hada fada ba ku same shi ba kar waya da ki fada karwaya hada shi faɗa balle zuwa ba shegantakan da ma ba a yi ai din da ya zama wani abu akwai abin da za a waya kuma za ki ga mijin ke ba ko ba shi bane saboda haka a ji a roƙe shi ya kure ya fi kuma kar ku ƙara amma lallai ka akwai wannan hukunci na nan tambaya na gaba shi ne tana tambaya ne wai ta hawa da ta sahu ta tafi anguwa kuma bayan sun shirya cewa za ta ba da za ta biya ɗari biyu bayan sun isa isa sai sha biyu mai yare da ta sau ya manta bai karɓa kuɗi ba ita kuma ta manta ba ta tashi da har ya wuce to take tambaya waya za ta yi yanzu. to sai ta gawa mai gidanta in ta gawa mai gidanta ga inda ta je ta hau mashin in dai ta san nan ba a da ta zai da waɗanda sai a je ta shamsu a nema in ko ba ta sani ba tun da mai gidanta ga mata tana rika hawan tana za ka sa a zuciyarta a duk lokacin da Allah ya sa ta gan shi za ta biya shi ko da ta kashe kuɗi. amma in zo ta same shi kudin sai je ta yi sadaka da shi ta ya Allah wannan bawan ka nayi ne ka kai mishi ladan shi ke na abu ne mai sauki amma ran da kawai bayyana fa za ki biya shi sai sadaka ya dawo hannun ki kenan ah. wannan tambayin tambaya take wai idan mace ba ta da tsarki za ta iya zuwa sallan ta haƙi ya za mu ce sallah bai da tsarki ai da zarar kira cikin rashin tsarki ba maganar sallah a kanki kuma ba ake ke ya wurin ki kwanta a ɗaki ki zama ki a ɗaki kawai ba Allah bane ya kaddara miki ki ta yin tilawan ki ki ya hadda ma wa kiyara da ki Qur'ani ki karanta dan ba nan shi ingantacce da yace mace tana halaka ta Al-Qur'ani an gane ko hadisan yi fa ne ba su inganta mace na da kan Qur'ani ko da tana haila Aisha ma ta rawaito da tace manzo Allah yana ko yana jirba yana karanta Qur'ani manzo Allah ya bikin ta ma yazkurullaha ala kulli ahyani yana ambaton Allah duk halin da ya samu kansa ciki ba ka rabba bawa da mahalicin shi wajen wani abu ya rashin sarki jaraba ko abun nan duk mumini ne mai imani wallahu ala masalla ka ba za ki yi ba da jaraba in ba za ki je ganin jin baki ne ba na tana tambaya ne wannan cewa tana sana'ar daddawa kuma wai tana hada shi da waken suya kuma mutane sun ce mata babu kyau shi ne take tambaya wai yin haka laifi ne a ba mutane sun gaya mata ba me alakan daddawa da wannan damfara kenan alkush kenan na'am algush in ba dai wani bincike na kiwon lafiya na ilimi ya nuna cewa yana kara lafiya ko yana kara wani abu ba amma in dan ki kara ne ya karu miki na wani abu to wannan sunan shi ki zalunci kuma a gaban Allah sai kin yi bayani saboda zalunci Allah ya haramta zalunci an gane ko Allah ya haramta zalunci kuma ba wai sai mutane sun gaya miki ba kyau ba a'a haramun kike yi kin yi laifi yar uwa ki tuba ki koma ga Allah subhanahu wataala wannan tambaya take wai an ce duk yaro yake shan nono wai duk ranar da ya bude baki ba ya yi shi ba kenan duk ranar da ya bude baki ya ce zai sha nono wai idan aka bashi shi nonon ya sha wai haramun ne wallahi ba sani ba <laughs> wallahi ba san wannan karatu ba amma ga alarama alarama ka ne wani aya da ya magana kai yaro ci da shanu ne ko bai kai lokacin yayi ba ya hana shi ake hayyace shi bayan ku kuke haihuwa kun sa da ina abu da kuke haifa ba za ga wani yaro dan tsungul ya zo sai fece surutu ke to yana dan karami <laughs> na'am mutanen da yana ta wasu <laughs> wannan tambaya take wai ah, ta tashi sahur bayan lokacin da ta tashi yana kiran sallan farko saboda girki sosai ta dan kwanta bacci ya dauke ta bayan ta sai ta ta tashi cikin sai tana cikin bacci bayan ta tashi sai ta ji sai ta kawai ta sha ruwa bayan ta sha ruwa sai ta ji liman na kabbara yayi kabbaran sallah wai shi ne take tambaya yaya hukuncin azumin nata to kamar mai ta wannan tambaya wata tashi lokacin da ta daura girki na'am ana kiran sallan farko eh. sai ta kwanta bacci ya dauke ta na'am cikin baccin sai ta zo ta tana cewa kamar mafarki ta yi sai ta farka na'am daidai lokacin da ta farka ita ba ta ma duba lokaci ba mm-hmm. sai ta ɗauki ruwa ta sha to tana shan ruwan kenan sai ashe an riga an tada sallah ita ba ta sani ba kawai kabbarin liman ya tsaki liman ya ce Allahu akbar bayan kuma a lokacin ta sha ruwa to ne take tambaya ya hukuncin azumin nata ba abin da ya ma azumin ta an gane ko an hadina cin abinci a lokacin da alfijir ya gama fita sahabbai zaka ga suna suna tafiya a hanya suna cin abinci ana fara sallah a masallaci an gane ko saboda dokan shine sai lokacin da alfijiri ya gama fita shine dokan da aka na cin abinci shi sa ma akwai wani irin fatawan da muke yi hmm. eh, fatawan nan kusuri ne na zo na ji albanin zare ya fata fata da wannan fatawan kuma da muka ƙara bincike sai maza tabbas kan akwai kurakurai a irin wannan fatawan a cewa yaushe kamata yanzu alfijir a ce yana fitowa karfe biyar da rabi da minti daya to wai sai a ce ka bar yin sahur tun karfe biyar wannan ya ba su wahala a lokacin za ka bar sahur a lokacin da Allah ya halatta wa ka ci abinci kuma ga manzo Allah ya nuna cewa in ka fara ci abinci ko da alfijir ya keto sai ka gama cin abincin ka za ka tashi har sabon sun fara ci abinci ana kira sallah ana fara sallah mu suna tafiyan suna cin abincin su su zo bakin sa su kusa bakin su kuma azumin su ta yi azumin ki yayi ba abin da ya mishi an gane ko wallahu hmm. a'lam billahi tawfiq abin da aka hana alfijiya kina da ilmi alfijiya yake to kina da masaniya ba wa baki sani ba kina da masaniya sannan kuma ki hada abinci ki to wannan ne problem an gane wannan ke ta'addanci irin wayannan ne daga kin ci abinci da ran da menene kira irin wayannan ne za ki fa kansu a wuta a duka fasa musu kai wuta na fita ta bayan su na haurawa ana dukansu alfijir ake don wajen ta abinci da gangar to wannan akwai matsala sannan amma fahimtar kin yi a cikin kuskure ne baki sani ba to ko da yanzu ne misali sai aka mantar da ke da rana yanzu nan ana mantar da ke kawai sai kika je gida sai kika ga wani abincin ki haka kwano kika shi ko kika brush ne kala ta bin kika kika shara kika yi lit sai wani yaro ya ha anti ah, yau ba kya zo ce inna lillahi ai wata azumi to ba komai azumi tare fa kin koshi ba wallahi ba komin annabi ne yace Allah ne ya gada ma ya ciyar yadda ke kuma shi yadda ke shi da ya ta mishi azumin shi ne ya ciyar yadda ke ya manta da ke to waye kuma ya isa waye isa miki hukunci ai babu mantuwa babu ko kar wani kuma yazo cewa azumin nafila ne har azumin farali in ka manta ka ci abinci ba komin ba biya ba kafara wallahu alam wannan addu'a take yi ma cewa uh, kidnapper sun shiga kauyen su an kidnapping ne la ilaha illallah to kidnapper din nan dai mu muna musu addu'a Allah ya sa su daina abin da suke kuma wannan bala'i da ta fuskanta to ya Allah ka kawo musu mafita yan uwansu da aka kama kuma ya Allah ka sa a sake su Allah kuma ya kiyaye mu Allah ya tsare mu na'am sanarwa ne wata baiwa Allah ta bada rumun atamfa guda daya ga marayu to Allah ya saka mata da alkhairi eh, a ramace a yi musu addu'a ko ba su da sanarwa wa'ancan